muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da arba'in da 1445 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan hudu a Gregorian calendar 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti wanda ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri mun kwana a nambar aya ta ainihin wato takwas za mu sake tashi kanta domin ƙarasa bayanan da muka ɗauko kusan kwana uku yau shine na hudu a jere a kan waɗannan ayoyi muna addu'a abubuwan da muka ji a baya na alkhairi dangane da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ba mu ikon fahimta da aiki da su allah maɗaukakin sarki ya datar da mu alarama mai allah ya ce أعوذ العليم من الشيطان الرجيم نعم نعم الذين من بلادهم فضلا من من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله نعم أولئك هم الصالحون نعم والذين تبوأوا Na. kamar yadda jiya muka bayyana waɗannan ayoyi bayan kasancewarsu suna bayani dangane da waɗanda suka cancanta a raba dukiyar fai'i da su mun yi magana kan cewa dukiyar fai'i ana kasafta ta kashi biyu akwai wanda rabon annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama shi kadai, kamar dukiyar banun nadir kamar yadda muka yi bayani wannan gaba ɗaya wannan dukiya an mallaka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kashi na biyu shine kashin da Allah yana da rabo annabi na da rabo fakirai da talakawa suna da rabo ibnu sabil suna da rabo da dai shauransu kamar yadda muka ji a ayoyin da suka gabata to Allah da yake magana akan waɗanda suka cancanta a raba wannan dukiya da su sai Allah ya ce daga cikinsu akwai lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ga ainihin wato talakawa wanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina waɗanda aka fitar da su daga cikin ainihin wato gidaddajinsu wa amwalihim kuma aka kore su suka bar dukiyoyinsu ba komai yasa sa suka bar makka suka bar komai nasu suka dawo madina gurin manzan Allah ba face yaftaguna fadlan min Allahi wa ridwana suna neman farar Allah da yardar Allah ne yasa suka yi haka ba don haka ba da ba dalilin da zai sa su watsar da komai na su dawo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fahimta sannan Allah ya fi sake cewa banda su wanda za a ba dukiyar fai'i wallazina tabawwa uddara wanda suka zaune garin Madina sune ansar kenan wal imana kuma suka mallaki imani yadda suka zama ‘yan madina to haka suka zama ‘yan imani na fata an gane suna da imani sannan kuma sun mallaki garin madina tasu ce Allah madaukakin sarki ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim daga cikin ɗabi'unsu da halayensu wato suna son duk wanda ya hijira ya kaura zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah ya ce lallai ba sa samun wata bukata ko kuma wata hassada daga cikin abin da aka bawa 'yan uwansu musulmi 'yan uwansu sahabbai an gane magana da kyau ko kai wa yu'thiruna ala anfusihim ma walau kana bihim khasasa Allah ya ce suna fifita ‘yan uwansu a kan kansu dangane da bukata ko da kuwa wannan bukata ɗin ta ainihin wato zamanto keɓantacciya suna son abin to sukan haƙura don ainihin wato bukatar ‘yan uwansu sannan dai har ila wanda za a ci gaba da ba wa dukiyar fai'i shine na ja'u min ba'dihim da kuma waɗanda suka zo bayan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yaquluna rabbana ghfir lana wa li na alladhina sabaquna bil iman kalar waɗannan mutane su ne wanda ka ga suna addu'a suna cewa ya Allah kai gafara gare mu kuma kai gafara ga ainihin wato 'yan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani kamar yadda muka faɗa jiya duk ɗan arziki duk mutumin kirki shi ne yake yi wa magabatansa fatan alheri wanda suka gabace shi da wani alheri don haka duk mutumin arziki zaka ga yana yabansa sahabbai yana kuma jinjina musu yana faɗin alkhairi a kansu yana kuma cewa Allah ya ƙara musu aminci da yarda baya zarginsu, su baya zagin su baya aibanta su baya faɗin wata baƙar magana a kansu ko da kuwa an samu wani kuskure ko tangarɗa a rayuwarsu tunda ba ma'asumai bane suna iya samun tasgaro cikin rayuwarsu to wannan bai hana su zamanto mutanen arziki bayan Allah nagari wanda suke zama 'yan aljanna to jiya a gabar da muke bayanai dangane da wannan ayoyi a mun kawo ayoyin alkur'ani mai girma da suke ƙara tabbatar da adalatul sahaba wato adalcin sahabbai da kuma kasancewar su mutanen kirki bayan Allah nagari ina fata an fahimci magana to zamu ji kuma yau cewa Allah ya yarda da wannan sahabbai a cikin suratul fatih ala ramma Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina

Allah ya ce laqad radiyallahu haqiqa Allah ya yarda anil mu'minina da mu'minai ina fata an fahimta wanda wannan mu'minai din sune sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan baka gane ba Allah sai ya faɗi suffar su yace idh yubayi'unaka tahta shajarati lokacin da suke maka biyayya ko suke maka a ta hata shajarata karkashin wannan bishiya ina fata an fahimta kaga a wannan bishiyar ba ni ba kai a gurin aiko kaga iya sahabban annabi Muhammadu ne ba kowa a gurin sai wanda suka yi rayuwa tare da manzan Allah to Allah ya ce ya yarda da su to kaga sai me kuma magana ta kare an gane magana da kyau ko fa alima ma fi qulubihim Allah ya fahimta abin da ke cikin zukatansu ina fata an fahimta fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da wata nutsuwa ta musamman ake a kansu wa asabahum fatahan qariba kuma Allah ya ba su fatahi a ainihin wato kusa ba tare da an bata lokaci ba wanda kissar wannan abu da ya faru al'amari ne wanda ya faru wanda Allah ya nuna buwayarsa da izzarsa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara nuna matsayin sahabbai domin a wannan lokacin alaihi har san da ta tsaya a madadin sayyidina Usman ina fata an fahimta wanda manzon Allah ya ce tunda Usman baya nan mun aike shi ni ga hannuna shi kuma ga ɗayan nayi masa mubaya'a ko da baya nan annabi ya marshe da da yana nan da yayi mubaya'a shi ma ina fata an fahimci magana wannan kadai ta ihi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daraja ina fata an fahimta ta ihe su ƙima, ta ihe su abin dukan ƙirji da tunƙaho ta ihe su abin alfahari an gane maganar da kyau ko yasa a wani guri Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka إنما يبايعون الله يد الله ya isa haka alramma Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka kaga waɗannan sahabbai da suka yi maka mubaya'a a bai'atul ridwan ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar ka kaddara annabi yace eh to sai Allah ya ce inna ma yubayi'una Allah kai tsaye suna yi wa Allah mubaya'a yanzu kai Allah da kansa ya ce wa wane ya masa mubaya'a kai tsaye wannan mutumin kana jin karamin mutum ne ba ƙaramin mutum ba ne Allah ne kaɗai ya san girman shi da darajar shi Allah ya ce ba kai suka yi wa mubaya'a ba kai tsaye Allah suke wa mubaya inna ma yubayi'una Allah idan baka gane ba sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na saman nasu la hawla wala quwwata illa billa. wannan kaga ƙara daraja ce da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka sahabban nan suke suna taimakon annabi ga addini suna taimakonsa ga mu'amala suna taimakonsa sa almantakewa har da Allah madaukakin sarki ya tahi siffarta manzon Allah ya ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama annabi Muhammadu manzan Allah ya sallallahu Alaihi wasallama Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa ƙima da martaba ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi Allah ya ce wallazi na ma'ahu wanda ku suke tare da shi a shudda wa alal kufari suna tsananta wa kare wajen rashin wato ƙaunarsu da rashin jinsu a jiki da rashin ɗaga musu ƙafa ba sa ɗaga kafirai ƙafa malam ashidda'u alal kuffari amma kuma ruhama'u bainahum tsakaninsu kuma suna tausayin junansu to yau wannan ayar mu mun juya ta mu yanzu mun zama ruhama'u alal kuffari ashidda'u bainana a'udhu billahi mun zama kafire su suke jin daɗinmu ‘yan mu mumine kuma suna azabtuwa da halayenmu haka ne ko ba haka ba mutum idan ya samu matsayi zai iya daɗaɗa arna zai daɗaɗa wa kafirai zai musu abin da suke so ɗan uwansa musulmi kuma idan ya zo ofis ɗinsa ya shiga uku ya lalace duk abin da ake nema idan soja ne in ɗan sanda ne in immigration ne in custom ne in duk wani abu da ake nema na appointment ko ake nema na aiki za ka ga kafirai a ƙasar nan suna samun gata daga gurin nasu da kuma waɗanda ma ba nasu ba jama'a haka ne ko ba haka ba suna samun gata suna samun yadda suke so a gurin arna ƴan uwansu kafirai ƴan uwansu da kuma gurin musulmi waɗanda ba ƴan uwansu ba mu kuma su su gasa mana aya a hannu mu sake dawowa gurin namu su ƙara gasa mana aya a hannu to ba haka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke ba su ruhama'u bainahum ne ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum suna tsananta gabarsu da ƙiyayyarsu ga arna wannan karara muna bayyana ta ba ma tsoron kowa wala na khafu law matala'im ba ma tsoron duk wanda zai zarge mu akan haka arne ka sani ni ban kaunar ka wallahi tallahi ba ni ba kai arne ka sani ni Adamu dan Muhammadu al-mulaqabu bil albani ba ni ba kai ka san da wannan amin malam ko dariya kaga ina ma wallahi yaƙi nake maka ina fata an fahimci magana wannan dole ne musulmi ya aƙidanta wannan da kai da arna fange mange malam Allah maka albarka ala ramma والذين hmm. sannan fa nasir Allah ya ce kad na lakum fi ibrahima wallahi ya tabbata gare ku zangane da annabi ibrahim uswatun hasanatun fi ibrahima kad na lakum uswatun hasanatun fi ibrahima hakika koyi mai kyau ya tabbata gare ku ya ku al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fi ibrahima cikin al'amarin annabi ibrahim wallazina ma'ahu ko da wanda suke tare da shi cikin imani idh qalu liqaumihim lokacin da annabi ibrahim da shi da jama'arsa dandazonsa tawagarsa taronsa yan addininsa wanda suke kan addini ɗaya suka gaya wa mutanensu kafirai inna bura'a'u minkum babu mu babu ba mu ba ku wallahi kai musulmi in dai baka samu wannan aƙidar a ranka ba kana da matsala fa wallahi tallahi ka shugaban masu tauhidin duniya annabi ibrahima da shi da jama'arsa taruwa suka suka haɗa karan kafirai suka ce to bari ku ji inna bura'a'u minkum babu mu babu ku wa mimma ta'buduna min la babu mu babu abin da kuke wa kuma bayan Allah kai idan ba ku gane ba kafar kafarna bikum mun kafirce muku idan ba ku gane ba wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda gaba da kiyayya da hasada. da duk wani ciwo na zuciya mun ɗauka mun lafta a kan ku, muna gaba da ku muna ƙin ku ba ma son ku don saboda wallahi daga kaso kafire ka zama ɗan wuta wallahi alaramma ba mu gama jimge wannan ba ya sake ɗauko wata كفروا جاءهم من الرسول أن تؤمنوا بالله نعم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي نعم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم نعم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الله يسعدك على الهيري على رمه duk ayoyin kiyayyar kafiran nan alarma ya san su billahi liz wallahi tallahi wallahi dole kana musulmi ba Allah ka san menene alaka tsakaninka da arna kuma rashin fahimtar wannan abun ya sa wallahi kamar yadda muka faɗa ɗazu yau an wayi gari arna sun fi kowa jin daɗi a ƙasar nan muna faɗa da babban murya arna na fata an fahimta sun fi kowa jin daɗi saboda me saboda suna samun gata a gurin 'yan uwansu kuma na samun gata a gurin mutanenmu mu kuma musulman mu kullum a cikin kunci da bakin ciki suke duk abin da ya fito a ƙasar nan za a nema sai kaga al'ummar mu tana can kurar baya wani lokaci ma sai kaga sai an gama raban abun sannan mu al'ummar musulma za mu san ma an fara rabawa sai an gama yanzu kwanan nan akwai wata ministry a garin nan ko mu ce wata ma'aikata a garin nan wani ya min text yana cewa sai bayan kusan sati guda da fara karɓar takardun arna sannan ta bayyana wa al'ummar musulmi ma cewa ana karɓar takarda za a ɗauki aiki a wannan gurin kullum a haka muke mutanenmu ba ruwansu da mu manyanmu ba ruwansu da mu sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya saka musu kishinmu suke ƙoƙari wajen su zo ma tallata mana cewa idan wani abu ya taso malam ku mu kamar da ɗaya daga cikin bayan Allah ya zo nan ba ku manta ba a cikin Ramadan ɗin nan cewa daga cikin kokarin da yake yi yana kokarin samarwa al'ummar musulmi harkar soja harkar 'yan sanda harkar immigration ita da hakan an samu takardun wanda suke bukata a tuntube mu za mu iyakacin kokari kuma alhamdulillah an kawo mana wasu takardu mun tura masa Allah ya bashi iko kuma Allah ya saka masa da alkhairi to kullum a cikin kurar baya muke to wallahi ka sani gaba da kiyayya in kai ma baka kulla ba to Allah da ya kulla ta tsakaninka da kafirai ya rage naka kai applying ɗinta ko ka ƙi kai applying oho maka mu'amala in ta haɗa ka wannan babu laifi kai mu'amala da kowane ne mu'amalar cinikayya harkar kasuwa harkar menene duka ta haɗa ku babu laifi zama guri ɗaya ya haɗa ku ba yadda za ka yi kuna gidan haya ba yadda za ku yi kuna kasuwa ga rumfarsa ga taka ba yadda za ku kuna ofis a guri ɗaya amma ka sani wallahi summa tallahi dole ka kudurce kiyayya da gaba da wanda ba addinin ka ɗaya ba wannan ka san da wannan wallahi idan kai baka yi ba to shi dai yana yi da kai haka ne ko ba haka ba yana yi da kai kuma a hakan abin da ya bayyana maka a baki Allah ya ce ya bai kai abin da ya ɓoye maka mai a ina ba a zuciyarsa Allah ya ce kun bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum suna nuna muku yarda da aminci da baki suna nuna muku kamar suna tare da ku amma zukatansu in ji Allah suna kin ku da Allah arna maƙiyanmu ne ko ba maƙiyanmu ba ne Allah ya bayyana mana ko bai bayyana mana ba to don me yasa muke ɗauka masoyanmu ne don me yasa muke yarda da su bayan nassin aya ya tabbatar mana da ba sa ƙaunar me dalilin da zai sa mu dinga haɗa hanya wajen taimakon juna tsakaninmu da su ba abin da zai haɗa ka da su ba abin da zai haɗa ka da su na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to don haka waɗannan ayoyi duk suna nuna mana wannan to kamar yadda muka faɗa jiya mun bayyana kan cewa a za mu ƙara bayanai dangane da daraja da ƙimar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mun kawo waɗannan ayoyi don mu ƙara bayyana wa duniya cewa sahabban nan mutanen kirki ne ga wasu hadisai kaɗan daga ciki ya tabbata daga abdullahi da aka ce abdullahi aka yi shiru yawanci ana nufin abdullahi ɗan umar ne ko abdullahi ɗan mas'ud ko abdullahi ɗan abbas amma fa an fa fassara abdullahi in aka ja baki aka shiru da abdullahi ɗan umar to manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairul quruni qarni mafi alherin karnin da ni na rayu inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karnin da ainihin wato mafi alherin karnoni da aka yi rayuwa a cikin su shine karnin da ni na rayu inji manzon Allah yace thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suka biyo karnin da ni na rayu thumma alladhina yalunahum sa'annan kuma waɗanda suka biyo karnin da ni na rayu Imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a lambar hadisi na 3651 ina fata an gane wato annabi yana bayyana mana mafi alherin karnoni da aka yi a duniya har zuwa kiyama ta tashi mafi alherin waɗannan karnoni shine karnin da shi ya rayu da Allah annabi da suwa ya rayu da sahabbai don haka su ne khairul ƙuruni khairun nasi mafi alherin mutane wannan nassi ne na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa mutanen arziki ne kuma mutanen kirki ne ko bayan Allah ne ya tabbata daga rafi ibn khadij Allah madaukakin sarki ya hada mu da rafi dan khadij qala yace jaa jibrilu aw malakun ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala wani mala'ika ya zo ko kuma mala'ika jibrilu ya zo gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake tambayar sa mata udduna min shuhada'i badrin fikum mutum nawa kuke kirgawa daga cikin shahidan badar a cikinku ƙalu sai suka ce na. ma'ana mafiya darajar cikinmu su ne shahidan badar ƙala kazalika hum inda na khiyarul mala'ika ma'ana me kuke kallon meye matsayin shahidan badar wanda suka yi yaƙi a badar suka yi shahada meye matsayinsu sahabbai he suka ce ko annabi sai ya ce wa wannan mala'ika su ne mafi darajar cikin sahabbai sai wannan mala'ika ya ce gaskiya ne su ne mafi darajar cikin sahabbai sannan kuma su ne mafi daraja hatta a gurin mala'iku ina fata an fahimci magana ma'ana mala'iku kansu suna ba su girma suna sara musu da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su da Allah suwaye suka halarci yakin badar ni ne da kai ko sahabban annabi Muhammadu na sahabbai suka je ko to wannan ya nuna ahe ba kananan mutane bane an gane maganar da kyau ko sannan ya tabbata daga abi musa al-ash'ari an gane maganar da kyau ko Allah ya haɗa mu da abu musa al-ash'ari a jannatul firdausi yace al-maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi sallan magriba tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu thumma qulna sa'annan sai muka ce law jalasna hatta nusalli ma'ahul isha'a Abu Musa al-Ash'ari ce sai muka yi shawara da tsakanin su sahabbai to me zai hana maimakon mu tafi gidajen mu mu zauna a masallaci har sai mun yi sallar isha tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ake so idan ka zo majalisi kaga cewa tsakanin magaribar da ishan ba wani abin nan bane aka yi magariba sai ka tsaya kawai a yi isha ma gabaki daya kai dan yi lazimi ka yi karatun qur'ani ka dan yi tasbihi ka dan yi kaza ka dan yi kaza ka dan yi kaza ina fata an gane to sahabbai haka suke suka ce to me zai hana mu zauna a yi sallar magariba an yi magariba da mu a yi isha ma tare da mu ƙala ya ce fajalasna sai muka zauna din. fakara da alaina sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa gare mu faƙala sai annabi ya ce ma ziltum hahuna har yanzu kuna nan ba ku tafi ba ya فقلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي العشاء معك Abu Musa al ya ce sai muka ce manzon Allah eh gaskiya mun yi sallan magriba ne sai muka ga bai kamata mu tafi gidajen mu ba bari mu jira har sai an yi isha sannan mu tafi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahsantum kun kyauta ko kuma asabtum kun yi daidai ina fata an gane wato ka duba yadda annabi ke mu'amala da sahabbai da Allah baka sawwara abin a zuciyarka yadda abin ya faru annabi yana cikin gida ya shiga yana ganawa da iyalai an yi sallar magariba ya fito ya ɗauka duk sahabbai sun tattafi gida suna jira a kira isha su dawo da ya dawo sai same su a cike a masallaci mana ba wanda ya motsa daga inda yake sai annabi ya ce har yanzu kuna nan suka ce kwarai da gaskiya rasulullah muna nan mun idar da sallar magariba sai muka ga bai kamata mu watse ba gara mu tsaya a sallar isha tare da mu annabi sai ya ce yayi daidai kamar ka ce to gaskiya ya kyau haka ya yayi ya Allah ya muku albarka ina fata an fahimta ya gaya musu haka ahsantum ko kuma asabtum kun yi daidai ahsantum kun kyauta ko kuma asabtum kun yi daidai abin da kuka yi qala abu musa al-ash'ari sai ya ci gaba da cewa farafa a ra'asahu ila sama annabi muhammadu sai ya daga kansa zuwa sama wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila samai daga cikin ɗabi'un manzon Allah sau da yawa idan yana tsaye ko yana zaune sai ya daga kai ya kalli sama hakan nan ina fata an fahimta wato yana kallon ayar Allah domin sama aya ce ta Allah malam in kai musulmin arziki ne yawan daga kai ka kalli sama yana ƙara ma imani domin kana kallon wani rufi wanda ba dan Allah ya rike shi ba da sai ya kifo akan ku haka ne ko ba haka ba alarma akwai aya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نعم Allah madaukakin sarki yace bayan Allah nagari idan suka kalli saman nan me suke cewa rabbana ma khalaqata hadha batila Allah baka halittu wannan saman a banza ba haka sa kai kai ba wani dalili wallahi baka yi saman nan haka kawai a banza ba ina fata an fahimta sukan yi tintintini da tunani akan ginin sama wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sai rabbana ya ubangiji ma khalaqata hadha batila Allah baka halitta wannan saman a banza ba ina fata an fahimta subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka faqina azaban nari Allah ka tsiratar da mu daga azabar wutar jahannama a wani guri Allah yace inna Allah yumsiku samawati wal ard inna Allah yumsiku samawati wal ard an نعم Allah madaukakin sarki yace inna Allah yumsiku samawati wal ar Allah ya rike waɗannan sammai da ƙasan da kake takawa an tazula kartai tangal tangal da ku na fata an fahimci magana yanzu ka je kasashen da ake yin girgizar ƙasa ka je ka ga da Allah ya ɗan sake ta na ɗan sakwanni kaɗan irin ɓarnar da ta yi musu nan nan ƙasar jordan jordan ne ko ƙasar urdun ka je ka ga yadda aka yi musu girgizar ƙasa kwanakin baya ina fata an fahimci magana malam gini ne malam ya kai kusan hawa talatin na rantsi da Allah yadda ka san a rusa biskit ka san da yadda biskit yake rozewa idan ruwa ya taba shi ku wallahi haka zaka ga gini malam ya narke tukunna yayi kasa gaba daya ko babu ruwan Allah da suwaye suke ciki kawai ajalinsu ne ta nan gurin shi kenan magana ta kare sun tafi Ka ga malam kwalta duk ƙarfin kwalta mana ta dare ba ita kwaltar ba har ƙasar da ke ƙarƙashinta mota ta zo ta kifa cikinta to wannan ƙasar da kake gani muke zaune lafiya Allah ne ya rike ta wallahi ina fata an fahimci magana ba kuma wanda ya isa ya riƙe ta inji Allah lokacin da Allah ya sake ta kana ga akwai wanda ya isa ya rike ƙasa idan Allah ya sake ta ta girgiza da mutane akwai wani noti ko wani kwankere ko wani ɗauri da injiniyoyi za su yi mata ya zama ba ta yi wannan rawa ta girgiza da mutane ta kifar da su ba idan Allah ya nufa ta haka to irin waɗannan abubuwan ya sa annabi idan ya fito wani lokaci sai ya ɗaga kai kawai sai ya kalli sama girgiza kai ce ta subhanakallahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma khalaqata hadha batila Allah baka halitta saman nan a banza ba mutane ne kawai ban san me suke yi ba amma kai da kanka in ka daga kai ka kalle ta ita dai gata ba hayaki ba ita ba wani murfi ba ita ba wani abgata nan dai a sama ka kalli ta kudu ba za ka ga iyakacinta ba ka kalli arewa ba za ka ga iyaka ba gabar yamma duka ba za ka ga iyakacinta ba kuma babu wata gwafa da ta tahi daga nan ƙasa ta je ta tokare ta ta riƙe ta yanzu dai ka duba ɗan rufin pop nan in ba don waɗannan filolin ba ka san zai wahala ya zauna aiko wallahi kifuwa zai yi kan mutane to shi Allah ya gina samansa shi ba gwafa ba tsarnu ba komai Allahu Allah madaukakin sarki yace Allah shine wanda allazi rafa'a samawati ya daga sammai din da kuke gani bi ghairi amadin ba tare da tsarnu ba taraunaha kuna kallanta ga ta a tsaye ko babu menene tsarnu tare da cewa wasu malaman tafsiri sun yi fassara biyu suka ce bi ghairi amadin taraunaha akwai tsarnun da Allah ya kafa amma ku ba kwa mi ba kwa ganin su domin inda ana ganin sa da ba za a iya yawo a duniyar ba ko ba haka bane in ka zogo da motarka da gudu kaga fila anan ya za ka yi ka yi ta nan sai ka ga wata fila anan ka yi ta nan sai ka ga wata kaga dole ka tsaya shi yasa suka ce akwai tsarnun da shi Allah ya tare saman amma ba a ganin su ya batar da su ba a ganin su wasu malamai suka ce a'a haka nan take dai babu tsarnun wanda ake gani din ina fata an gane sannan sun mastawa alal arshi sannan sai kuma ya daidaita a saman al'arshi wanda mun karanta a cikin suratul mujadala idan ba a manta ba cewa ar-rahmanu al-arshi stawa Allah ya daidaita a saman al'arshi to shine Abu Musa al-Ash'ari yace sau da yawa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan daga kansa ya kalli sama saboda girman halittar sama da Allah yayi faqala a ranar da ya daga kai ya kalli sama sai yace an-nujumu amanatul lis-sama an-nujumu kaga taurari amanatun lissama'i wato aminci ne ga sama wato taurari kamar su ne suka yi wa sama wato suka samar wa da sama aminci ma damar sama tana ganin taurari a cikin farfajiyarta to lokacin ruguje wata bai yi ba tukunna amma Allah ya ce wa idan nujumun kadarat Allah ya ce idan muka hautsina taurari muka birkita su gaba ɗaya to kiyama ta tashi sama ma za mu ruguza ta kenan ina fata an fahimci magana so ganin saurari a sananin samaniya to aminci ne ga sama cewa lokacin rusa ta bai yi ba tukunna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza dhahabatin nujum daga an ɗaga kai an wayi gari babu taurari atas sama'i ma tu'adu to duk abin da ya zo wa sama ko duk abin atar sama a mato adu duk abin da aka yi wa sama alkawari na rugujewarta to lokacin rugujewarta ya yi don haka kai ma sai ka riƙe wannan kullum bayan isha ka ɗaga kai ka gani za ka ga taurari <laughs> ina fata an gani eh gaskiya ne in ka ga taurari to ka ci gaba da ɗan shan gwate da farfesu da ɗan shanawa kaɗan ana yi ana sallah ana salati da sauran tahin kiyama amma ina ga <laughs> ina gaya maka duk ranar da ka daga kai baka ga ko kwaya ɗaya ba to wallahi ka jira abin da zai biyo baya wallahi sama ne za ta ruguje kiyama ne za ta tashi jama'a in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wa ana amanatul li ashabi ni kuma manzan Allah zamana a cikin sahabbai aminci ne ga sahabbai na. ma damar ina raye tare da su ina fata an fahimta ma damar ina raye tare da su to ba abin da zai samu sahabban manzon Allah jama'a shi yasa akwai lokacin da aka ji wani rugugi jama'a rugugi rugugugugugugu jama'a hankalinsu ya tashi mutane suka fito da gudu suna fitowa sai suka ga manzon Allah yana dawowa ta bayan gari da doki ko sirdi babu sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji namijin mazaje mana sai manzo Allah ya ce irji'u ila biyutikum kad ku fito ku koma kowa ya je ya kwanta an gama da abin da ya ta abin da ya tinkare ku na bala'i an gama da shi kowa ya koma ya kwanta ƙara suka ji malam ba su taɓa jin irin ta ba a a tayin bom ne annabi je sun ce a a menene ka kwatanta kamar haka ina fata an fahimta ba wai kai ma daga kaji ƙara ka sake cewa dj kamo mun bakin bargon nan ban na laliba ban ji shi ba ka zama ragon maza shi annabi Muhammadu kafin kowa ya fito shi har ya fito ya ji ya gama sallallahu alaihi wasallam da aka yace fa idza nan wa ana amanatul li ashabi ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aminci ne ga sahabbai na. ina fata an fahimta وأنت وما mm. ali allah ya ya يستغفرون ya haɗa mana shi a aljanna Ya ce akwai abubuwa guda biyu kamar yadda al Ibn al-Taymiyyah ya kawo a littafin Ya ce akwai wasu abubuwa guda biyu ɗaya baya nan ɗaya yana nan ɗaya kasancewarsa yana cikin mutane Allah ba zai azabtar da su ba ɗayan ma haka ya ce Allah ya ɗauke ɗaya saura ɗaya ku yi ƙoƙari ku riƙe wannan ɗayan da hannu bibbiyu gam kar ku yi wasa da shi sai kawo wannan ayar da alaran ma ya jawo ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai azabtar da sahabbai da mutanen arziki ba wa anta fihim alhalin kai annabi Muhammadu kana cikin su yace wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai kasance mai azabtar da su ba alhalin suna istighfari to annabi dai baya nan yanzu haka ne ko ba haka ba to abinda zamu rike wanda Allah zai daga mana kafa ba zai azabtar da mu ba zai jarrabe mu da masifu ba shine mu rike menene istighfari ka je ka bi series hudubobin da muka yi kusan guda shida akan fadailul istighfari falaloli da alherin istighfari mun yi su a nan series kusan guda shida Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana amanatul li ashabi ni aminci ne ga sahabbaina sai manzo Allah ya ce fa idza zahabtu daga na tafi ni annabi ata ashabi ma yu aduna to abinda aka yi wa sahabbaina alƙawari na cewa fitintunu da rigingimu da matsaloli za su ainihin wato faru da su to lalle waɗannan abubuwan za su faru jama'a tambayar anan bayan rasuwar manzan Allah sahabbai sun gamu da matsaloli ko ba su gamu da su ba inda annabi yana raye waɗannan matsalolin za su faru da su ko ba za su faru da su ba wallahi ba za su faru da su ba hatta kai matakin da sanda aka samu bigi in buga tsakanin sahabban annabi Muhammadu wanda wannan bigi in buga din dama annabi ya gaya musu zai faru da su tun kafin ya kwanta ya rasu yace za a samu matsala wanda za ta kai da sai kun samu dukin doka tsakaninku amma ku sani ba za ku gushe ba har sai kun same ni akan tafki na na alkausara mun sha ruwan alkausara tare da ni da ku wato annabi ya san da wannan rigimar ya gaya sahabbai za ta faru alhakan kuma ya musu albishir cewa za su samu aljannar firdausi ina fata an fahimci magana to don haka kai idan yanzu kai dan shi'a ko kai dan kalakato ko kai dan wane ne ka dauki wannan rigima ta sahabbai ka ce ai gashi ma duk da kun ce radiyallahu anhum duk da kun ce sahabbai mutanen kirki to gashi ma sun yi fada tsakanin su to ai dama annabi ya ba su labarin za su yi fada shine ka je ka karanta littafin profeso ainihin wato abin nan mansur sokoto da ya rubuta littafi ya saka masa suna kaddara ta riga fata wato ya yi magana akan matsaloli da rigingimun da ya faru tsakanin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan rigingimun kaddara ce babu yadda ka ainihin wato iya dole sai sun faru yasa wani mawaki daga cikin mawaka yake cewa da ma ma jara bainas sahabati fil waga faqatiluhum minhum bisuyufihim yawm altaqal jam'ani yace faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa hilahuma fil hashri marhumani yace da ma jara bainas sahabati fil waga yace ka watsar da abin da ya faru tsakanin sahabbai lokacin da suka gwabza ina fata an gane ba ruwanka da higa cikin wannan rigimar ba rigimar ka bace ba abin da ya dame ka da wannan Allah ya sa haka za ta faru annabi ya bada labari kafin ya faru ina fata an gane yace yufihim da takubbansu suka dinga saran junan junansu yawmal taqal jam'ani a ranar da bangarori guda biyu ainihin wato suka hadu, bangaren nana abin nan nana Aisha ko da kuma bangaren waye sayyidina ali da muawiya bangaren sayyidina ali da muawiya ina fata an fahimta wanda na aisha tana wancan bangaren waɗancan kuma suna wancan bangaren an gane bisuyufihim yawmal taqal jam'ani ina fata an gane sai ce faqatiluhum minhum wanda aka kashe fa a cikin su yake hi sahabi ne wanda aka kashe wa qatiluhum qatil me kisan shi ma kuma wane ne sahabi ne wanda aka kashe sahabi wanda ya kisan ma wane ne to kai waye waye kai kuma wani ya kuzuna da kai anan ka ce wai zaka higa cikin wannan rigimar ina fata an fahimci maganar ba ruwanka da wannan rigimar kaddara ce ta riga fata Allah ya rubuta he ta faru don haka ba yadda za a yi sai ta faru don haka faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wanda aka kai sahabi ne a cikin su yake wanda ya kisan ma sahabi ne a cikin su yake sai ya ce wakilahuma fil hashri marhumani da wanda aka kashe da wanda ya kisan dukansu a gobe kiyama ababen yi wa rahama ne inji Allah domin Allah ya riga ya ce radiyallahu anhum wa radu'an ka'idar Allah idan ya ce ya yarda da kai to ba zai ƙara yin fushi da kai ba har duniya ta nade kuma ka'idar Allah kenan ku rike wannan fomular tunda Allah ya ce ya yarda da sahabbai to har duniya ta nade wannan yarda tana nan har abadan abidina wannan yardar ba za ta tashi daga aiki ba ina fata an gane yanzu ko a nan duniya idan aka ci an ɗauke ka aiki har ka je ka yi documentation ka yi wane ne ka yi sanin ka yi waye ka yi wata tsiya ka yi wata tsiya shin ko an kore ka za a goge ka daga cikin waɗanda ba su taɓa yin aiki a ministry of kaza ba ba zai yiwu ba kana nan daram a matsayin ma'aikaci haka ne ko ba haka ba tare da cewa fa yanzu ka daina ko ka yi ritaya ko an kore ka ko kaza ko kaza to sahabban nan Allah ya riga ya da su duk matsalar da ta same su daga baya ina fata an gane wannan matsalar Allah ba ruwansa da ita ya san ma da za ta faru amma ya ce ya yarda da su gaba daya jama'a kun gane magana da ke ku saboda haka faqatiluhum minhum yace wanda aka kashe nasu ne wa qatiluhum lahum kuma wanda ya kisan shi ma sahabi ne dan haka babu naka a ciki kai dan karan kadamiya wani tukare da kai bakar fata wani garmaho diga awon igiya sako ma ballo jakuna su su su sha sha sha gauraka ka zo ka ce zaka shiga cikin rigimar sahabbai ba ruwanka da ita an gane maganar da ke ko to shine yake cewa idan har ni na tafi to abin da aka yi wa sahabbai na alkawari na za su samu matsala wannan abin zai same su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ashabi amanatun li ummati su kuma sahabbai na Zaman su a cikin al'ummata aminci ne ga al'ummata shi yasa duk da ta so Umar sai danne ta duk da ta so Abubakar sai danne ta duk da ta so Aliyu sai danne Usmanu sai danne haka suka dinga fama da mutane mala haka suka yi ta fama lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu fitinar farko da ta fara tasowa shine ridda wasu suka yi jama'a suka ce ba za su bada zakka ba dama suna bada ita ne saboda annabi na raye to yanzu tun da ya rasu ba za su bayar ba abubakar ya ce mm, mm suka ce mm, mm, mm suka ce mm ya ce to ko zan yaƙe ku wallahi a lokacin wasu daga cikin sahabbai da yawa sun mar inkari akan dan me yasa zai yaƙe su ya ce na rantsi da Allah da a ce suna bayar da menene kwatankwacin da baibayi ko wani a makamancin haka a matsayin zakka yanzu da annabi ya rasu suka ce ba za su bayar ba billahi allazi la ilaha illa huwa sai na yake su akan tafi sun bayar Umar da kansa bayan da aka zo aka saita wannan matsala aka dawo da mutane kan hayyacin su Umar yace daga yau ba zan ƙara musu da kai ba akan duk abin da kace zaka zartar in dai akan addinin Allah ne dan kafi mu hangen nesa ina fata an fahimci magana domin wannan matsalar in ba dan an take ta ba to da har yanzu nan tana nan kuma tare da hakan an samu ƴan uwan waɗancan wanda yanzu an waye gari ba sa fidda zakka ko ba haka bane ba sa fidda zakka kan ka ka sun zama yan uwan waɗancan ba sa fidda zakka ga su musulmi amma ba sa fidda zakka ko kuma mutum ya fidda zakka ta wayo sai ya fitar da zakka kuma sai ya ajiye ta idan ka zo da damuwa sai ya ɗiba sai ya baka ka zo da matsala sai ya zo in kun zo da neman taimakon masallaci ya ɗiba a ciki zai baku ina fata an gane wannan wayo ne da dabara in ka fitar da zakka ranar da ka fitar da ita gaba ɗaya ka rabar da ita wa mabukata kawai idan kana so ka taimaki addini ko jama'a kuma ɗebo a cikin uwar dukiyarka ka ɗauka ka ba bayan Allah wannan shine abin da ya tabbata daga ainihin wato a wannan ina fata an gane to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ni ne aminci ga sahabbaina idan har na tafi to shi shikenan sahabbaina za su samu yan damoyi a cikin su yace su kuma sahabbaina su ne aminci ga al'ummata sai yace fa idza zahaba ashabi ata ummati ma Aduna. idan har na sahabbai na suka kare to abin da zai faru ga al'umma ta na matsaloli zai zo ya same su wannan hadisi ingantacce ne karanta shi a cikin sahihu muslim fata an gane saboda haka dai wannan hadisi ya nuna mana a he sahabbai daraja ce a cikin mu da a ce suna nan duk rigingimin nan da suke faruwa wallahi ba za su faru ba wani dan kala kato tuntuni Umar zai gaura mamari ka dawo hayyacinka na rantse da Allah wani dan shi'a tuntuni Umar zai ma ci sayyidina ali yanzun nan zai saita taka wallahi tallahi da suna nan da duniya tana zaune lafiya duk wannan hayaniyar da kake gani saboda ba su habbai ne ake yin ta wane ya fito da addini kala kaza ya fito da matsari kala kaza ya fito da suluki kala kaza ya fito da kaza kala kaza ai ta rigima da hiya ce dole shi sai an bi shi a haka da su Umar da Abubakar da Usmanu da Aliyu suna nan wallahi ba wanda ya isa ya fara jama'a haka ne ko ba haka ba to amma da ke Allah ya karar da su wannan ya yasa ake samun matsaloli yan uwa za mu dakata a nan a saboda kurewar lokaci kuma sannan muna da bako ya kamata kuma wannan karan mu bashi ko da minti biyu ya ce mana wani abu shine malam Abubakar Sadi Pharmacy wanda ya kawo mana ziyara wannan majalisi wancan karan ya zo ba mu samu dama muka bashi ko da minti biyar ba ya kamata yanzu mu bashi ko da mintuna kaɗan amma kafin nan bari mu ɗan karanta abin da aka samu na gudunmawa sannan sai zo ya cike ta mana filin insha Allah ta'ala mun samu gudunmawa na taimakon marayu akwai wani ana ce sarki ya turo naira dubu biyu akwai sani bashiru ali allah ya saka da alkhairi ya turo naira dubu uku akwai nasiru ibrahim allah ya biya ya turo naira dubu ɗaya akwai ummu imam ta turo naira ɗari hudu da hamsin akwai abdullahi sali ya turo naira ɗari biyu akwai mu'azu bello ya tura naira ɗari biyar akwai bashir sani ya tura naira ɗari biyar zakari musa gombe ya tura naira dubu biyu alhaji yahaya suya ya tura naira ɗari biyar ali ibrahim ya tura naira ɗari da hamsin allah ya biya su duka da aljanna magaji muhammad naira ɗari da hamsin aishatu abdulkarim naira dubu ɗaya adam madugana ya tura naira dubu biyu yakubu ismail gama ya tura naira ɗari biyar yusuf shehu ya tura naira dubu ɗaya shu'aiba hassan ya tura naira ɗari uku hadisu abubakar ta tura umar ta tura naira ɗari bakwai hassan halilu ya tura naira ɗari biyu yusuf e garba ya tura naira ɗari biyar abdulmalik adamu ya tura naira ainihin wato ɗari uku lukman uba ya tura naira ɗari biyar sai mubarak adamu haruna ya tura naira ɗari biyu aliyu muhammad ya tura naira ɗari biyar sai wani ya yi transfer naira ɗari biyar total abin da muka samu yau naira dera dubu goma sha takwas da ɗari takwas da naira hamsin grand total ɗinmu shine naira miliyan ɗaya da dubu sittin da biyu da ɗari ɗaya da talatin da hudu a wannan shine gudunmuwar da muka tara na gudunmuwar marayu naira miliyan ɗaya da dubu sittin da biyu da ɗari ɗaya da talatin da hudu muna addu'a duk wanda suka ba da wannan gudunmuwa tun daga farkon fara azumin nan har zuwa rana mai kamata Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya kowa da aljanna wanda suke da niyyar taimaka ba su da hali ya Allah ka hore musu su zo su taimaka idan kuma Allah baka hore musu ba Allah ka tara mu da mu da su a cikin ladan gaba daya Allah ka samu gama da duniya lafiya Malam Abubakar Sadiq Pharmacy zaka cike mana wannan fili Allah ya saka da alheri da wannan ziyara bal ya tafaddal masruran mashkuran ma'ajuran insha Allah ta'ala ka gama kuma sai ka suburbuda mana addu'o'in ku na waliyai insha Allah <laughs> eh oh wannan okay eh kar su ja ni ta gaba fa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن masu ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi mai kaddara komi a lokacin da ya ga dama da ya damu wannan masallaci mai albarka ba don koyi ba sai don sauraron tafsirin babban malamin mu a wannan gari gobe, Allah ya saka masa da alkhairi a ɗazu na kira malam saboda taya shi murna ko in ce taya mu murna ga baki ɗaya dangane da abun da ya same mu don ba za mu ce ya same shi shi ɗaya ba a sai na ce masa kuma insha Allah yau da rufe karatuna na can a tashan dukku amma insha Allah zan kokari in zo saboda gobe yana da tafiya zan wuce Kano zan je in raka mahaifiyata da mahaifiyarta ita ma a za su tafi umra to insha Allah da mun da hare da ni za mu tafi to kun san biza yi tsada gaskiya ni ban samu biza ba uwar gidana ma bata samu ba amma Allah ya sa kan shefi alkhairi to nace insha Allah zan zo ni in taya malam murna kuma mu masa addu'a ga baki daya dukkan mu nan wajen domin irin wannan alkhairi da ya samu malam kamar yadda nake faɗa wallahi ba shi kaɗai ya samu dukkanmu ne nan wajen dukkanmu ne an gane ba za ku gane haka ba mu a matsayinmu na almajiran malam ɗalibansa da muke kusa da shi mu muka san alkhairin malam kafin ya samu wannan matsayi na farko na sha faɗa ko a wajen tafsiri na ban fara zuwa umura a duniya ba sai don malam mun haɗu da shi a duniya da sati biyu kawai ya kira ni ya ce min zan tafi umura, na ce a malam <laughs> sai na yi haka kawai ya kowa a kira ne a ce zan tafi umura? ko kano ban taɓa zuwa ba a lokacin sai ya ce wallahi za ka je na ce to shikenan ba a samu su kwanaki ba ya kira ni ya ce min ina da fasfo na ce babu to ka je ka yi na ce ba Ga gashi nan <laughs> wallahi shi ya bani kuɗin fasfo ɗin na je na yi bai wuce kwana kaɗan ba kuma ya kira ni a gai ya ce min ga dubu hamsin ina maka magana fa 2015 ne dubu hamsin kaɗan ne kuɗin tsakani fa da Allah nake muke magana ya ce in je in sitilin gida tukuna. na yi sitilin gida na dawo ba a sake jimawa ba ya ce ga dubu ɗari hudu da hamsin kuma na sayayya a maka wallahi ba na manta wannan abu wannan da ba ba shi kujeran nan ba ma a ah, wallahi sai an bani <laughs> ai yau fallasa na zo ina an gane ko to mu muka san alkhairin take tattare da malam dun nan magana da nake wasu ku nan wajen shaida ne ni dai har yau ban ga kujeran da malami yake ba wa ɗalibai dama ba irin kujeran malam ni ban ganta ba wallahi malam ya tashi zai gabatar da kai zai gabatar da kai ne tamkar kafi shi komi in alhali baka kai shi ba muna ganewa wannan duka tawadu ne man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah kun gani ya zo kenan duk wanda ya mai da kanshi ba komai kaskantar da kanshi bai ɗaukaka kanshi ba Allah zai ɗaukaka shi yau gashi mun waye gari malam za mu shiga abuja hankalinmu a kwance <laughs> wallahi damu ina da zuwa abuja ina daga umra malam wallahi ina da zuwa abuja don haka da karfin goya zan zuwa abuja kuma allah ya duba wani gulma da muka yi da malam da marra biyu gashi nan wancan zuwan nawa mun shiga motar malam na ce ya kamata yanzu mutane su waye a harkan siyasa ya zama malamai su ne gaba-gaba wallahi a ce bari na sha bari misali yanzu a ce an wayi gari yau gonnan garin nan mai zama yi tafsirin ƙur'ani ne kai kana ga abun da ake nema na alkhairi bare zo da yawa ba shugaban ƙasa a cikin manya-manyan malaman da muke da su ba sai mun kira wata ƙungiya ba misali a ce manya-manyan malaman da ke da su a ƙasa ba sai ka kira wata ƙungiya ba a ce shine shugaban ƙasa mataimakin shi mai tafsirin ƙur'ani ne tsakani da Allah za a shiga wahalan da ake cikin su dalili shi malami idan zai wa hanya ba ya kama masa wa'azi ba ai yana da aya da hadisi ya sani ayan ne za ta ja kanta ta fassara kanta a cikin zuciyar shi haka ne ko ba haka bane an gane yanzu kwanakin baya da jimawa wani azumi da ta zo sai na ƙara fallasa wannan magana ayi hakuri wallahi azumin nan ya zo washe gari za a yi sallah na duba account ɗina ko naira dubu biyar bayan da shi na siyan kaji haka na daga waya na ce malam ya ce na'am babban sadi kana ina na ce yana ya ce yana gida gida ko na yi malam na ce irgo ka bani eh, to ga malam ma wallahi tallahi <laughs> na ce irgo ka bani kawai irgo kudin kaji malam ya bani to alherin malam wallahi na da yawa lokacin da ya kare ku a bai kare ku wallahi damun na giya wasu duka fallasa yau ranar fallasa ne <laughs> an gane ko gaskiya malam ɗalibai da mu muna maka fatan alkhairi ba iyaka a duniya ga baki ɗaya muna fatan wannan matsayin da ka samu ya yi ta gaba gaba da ire-irenka nan rabiu kuma dan hisba ya sani shi shaida ne alherin malam kan babu irin wanda bai sani ba wallahi kuma ai abun da dan adam ya fi so a duniya a yanzu shine kuɗi ko a nan wajen akwai shaida malam abubakar suleiman gashi nan malami na shi shaida ne in malam fa ya samu kuɗi giran ka zai ba fa sani kana ina wallahi wata rana ina asibiti malam daga training yake da wannan me suna wannan nan da yake wuce ruwa ne truck ko daga wa motsa jini ya dawo na ce masa ina asibitin ba tayi maimakon ya ce in same shi a gida kuɗi ba malam zai baka malam ya sha kawo min dubu hamsin dubu ɗari har shago ba fa ya je gida ba malam lokaci na bai kare ba <laughs> an gane ko to wallahi abin da yasa nake faɗan haka ko wannan kujera da malam ya samu mun more an gane ko wallahi tallahi wanda ya sanadiyar samuwan kujeran da komi su gane cewa sun ba da kujeran nan a hannun mutum mai amana wallahi duk wanda suka shige da fita malam ya samu wannan kujeran Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai yan uwa waɗanda ba sai mun yi ta maganar su a wannan waje ba mun sani ni malam ne kama hannuna gaba ɗaya haɗa da su a masallacin nan ba wanda na sani mutanen kirki ne akwai irin su baban maryam akwai shi baba ibrahim kuna ganin baba ibrahim ne muka zo to hajji fa lokaci shi yake bada gyara an gane ko yana da kokari mu yi karatu kuma ya riga kuɗi ya mu Allah ya saka masa da alkhairi da sauran yan uwa malam da ya ce in daina tunan an daina tuntutunan haka <laughs> malam gaskiya muna maka addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka fi haka kaunan da kake nuna mana Allah ya sa ka gama da duniya lafiya kuma muna addu'an mahaifiyarka addu'an take ta maka Allah ya sa ya fi haka ka fara ganin ɗaukakan addu'an iyaye malam ko ba haka ba ne. malam watakila gaba zai shirya mana lecture akan sirrin iyaye shi malam muna tattaunawa da shi ba za ka samu sirrin rayuwa ba in ba ka samun addu'an iyaye na rabiu ma sheda Allah ya samu dace haka ko ma indi wa billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai dama Allah Allah nake yi kai Allah Allah kake da tsaya to na tsaya to masha Allah to masha Allah to duka abubuwan da malam Sadiq ya faɗa Allah ya yafe masa E, ku roƙa masa gafara ubangiji eh, <laughs> ku roƙa masa gafara Allah Allah ya yafe masa abubuwan da ya dinna e eh, muna addu'a Allah ya karba mana ayyukan mu e kawai dai shi ita rayuwa duk wanda ya yabe ka akwai addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu dinga yi اللهم لا تأخذني بما يقولون وغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون eh to ina yana ta faɗin maganganun nan ni dai addu'a nake ta yi a cikin zuciyata saboda abubuwan da yake faɗa duka ina ne masa kamar nema masa gafara Allah ya fi masa <laughs> eh to yan uwa zamu dakata a nan Allah ya karba mana ayyukan mu gaba daya duk abin da muke muna fata Allah ya karbe shi a matsayin aikin alheri ya bamu lada a kansa Allah ya wanke mana zuciyar mu daga yi ba dan Allah ba daga yi dan yabon mutane dan kaza Allah ka wanke mana zukatan mu daga wannan ko da an yabe mu ya Allah kar ka sa wannan yabo ya ƙara mana jiji da kai da isa a cikin zuciyar mu ya Allah Allah ka mai da mu bayinka nagari bayinka masu bauta maka tsakanin su da Allah masu yin ayyuka don neman yardarka ya Allah Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna da zama komar mu shi malam Sadiq ba zan faɗi komai a kansa ba domin na san kun san shi duk abubuwan nan da ya faɗa a kaina wallahi shi yana da ninkin ba ninkin ɗinsu yana da ninkin bane, ai ma na rama ai ko da guda ɗaya ko biyu sai na rama kafin ka tashi bari a kashe <laughs> Allah ya saka masa da alkhairi dukkan mu nan kuma kowa da kuke gani yana da sa muna addu'a duka Allah ya saka kowa da alheri akwai mutane biyu zuwa uku da zamu sa addu'a na farko akwai malam Aminu jama'a me dauka mana abin nan din Facebook wallahi yau da asuba ya miƙe haka zai cire riga ne ko zai sa riga ne ya tafi masallaci sai fanka ta bugi hannun shi so Allah ta karya masa wani kashi a yaron sa nan yanzu haka dai yana medical center inda ba an sallamo shi ba da Allah mu sashi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya daura shi eh mu ta karanta masa wajiburni din nan kun san an ce wajiburni addu'a ce guda biyu akwai aljabrul abuna haƙiƙi akwai kuma aljabrul ma'anawi dorawa <laughs> wanda yake na haƙiƙa in mutum ya karye ai na muku bayani lokacin da muka karanta addu'ar akwai kuma ɗorawa na idan mutum ya samu kare tattalin arziki Allah ya dora shi haka malamai suka ce insha Allah so muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dora ya kuma bashi lafiya ya yaye masa abin da ya same shi sannan akwai wanda ya samu karuwa ta mota a cikin mu jama'a akwai wani bawan Allah ana ce masa Adamu Aliyu baban Maryam wanda ɗaya ne daga cikin ma'aikatan mu na social media yana harkar jari bola so ya sayi trailer tasa mallakarsa wallahi ya sayi trailer tasa mallakarsa wanda za ta dinga loda mar kaya tana kai masa inda ake harkokin sayi da sayarwa muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan mota Allah ya tsare duk wata fitina duk wani alheri Allah ya hada shi da shi duk wani sharri da yake tattare da wannan mota Allah ya raba shi da shi Allah ya saka kuwa da alheri mahaifiyar malam sare za ta tafi umara kamar yadda kuka ji da ita da mahaifiyarta kakarsa kenan kuma kar ku ji wani abu shi ya biya musu don ya ɓoye wannan ni na fallasa ni ma wala shi ya biya musu da mahaifiyar da kakarsa Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda yake irin waɗannan ɗawainiyoyi wallahi ba zai tozarta ba jama'a in ka samu taimaki iyaye taimaki yan uwa taimaki bayan Allah in Allah ya yarda ba za ka ainihin wato tabe ba ina fata an fahimta